To, ka tambayi wanda ya kamata ka tambaya saboda ni sanu ake cana na mutu a lokacin da nake gwamna. Wannan ba ma abu ne da mutane ya kamata su ma damu kansu ba ran mutum na hannun Allah. Mu dai a jami'ar PDP muna mushi fatan alheri muna mushi fatan kuma da addu'a Allah ya bashi lafiya. Ah, mu muna son mu karɓi mulki ne ta hanyar zaɓe. A siyasance ba wani abu da zai samu wani ɗan APC da zai amfane mu. ba ta hanyar zaɓe ba mai yiwa 'yan adawan da ke apc ka san apc ma gida gida ne ko 'yan adawa mai yiwa su ne ake nufi saboda hala wani ne yake da wani nufi da wani a apc din da yake ganin hala ya tare mishi wata kafa wanda misali zai amfana. Ba ku ganin ƙila kamar inda ra'ayin wasu yake cewa abin da yasa ake kawo magana mutuwar nan shine idan aka ga ƙila shugaba zai wahalar kayuwa a dinga jingina abin ana sa ran kila in ba shi abin zai fi sauki. Yanzu da Allah ya karɓi ran marigayi umar yar aduwa mulkin jami'a adawa ne ta karɓi mulki to me me na ta cikin wani al'amari ka dai fahimci abin da nake nufi in kai nazari za ka fahimci abin da nake nufi in ma abu ne na adawa ba daga sauran jami'u ne ba menene wai tasirin yin adawa ne tunda yanzu kun zama yan adawa in ba adawa ai kama karya za a samu ko kana ganin kai yanzu abu ya maka daidai muddin ba adawa bayan an gama da wannan za a faɗa ma wannan kai yan jam'iyyar ma da suke mulki in wasu na da wani ra'ayi da ya sha bamban da na mai mulki mai mulki na yi musu duk abin da ya so in ba adawa kenan saboda in ka cire adawa to ba mulkin demokradiyya kenan ba amma ai adawa mai tsafta adawa ba ana nufin cewa ai ta yarfa ne ba gaira ba dalili ba komai ba kyau in an yi abu mai kyau za mu fito mu ce abu kaza da kai ya yi kyau amma an yi abu ba kyau ba za mu jinkiri ba za mu fito nuna abu kaza da aka yi bai kyau ba kuma ga hanyar da za a iya yi wanda zai fi yadda aka yi shi kyau. Ka gamsu da yanayin adawar da jam'iyyar ka ta PDP take yi a wannan ƙasa? To ba dai bacci muke ba kamar da yanzu adawa kala kala ne. Eh, ka san a Hausa kuma an ce mulucin kan dutse eh, bai fito ba sai da ya shirya ko? To a bakka za cikin gashinta. Mu ba ma fargaban komai. mun san abin da muke mun san inda muka sa gaba ka yi gwamna a jihar kaduna har sau biyu kusan a lokacin ka an fara jin wani abu mai kama da rikici a wancan lokaci kafin ka zo da wasu tsare-tsare da aka ji abu ya tafi yanzu gashi abu ya dawo rikici ake ta faman a kudancin jihar kaduna me za ka ce to ni zan fara ne da ma gwamna da gwamnatin jihar kaduna da al'ummar jihar kaduna musamman al'ummar kudanci ta'aziyya da tausayawa bisa rayuka da dukiyoyi da aka rarrasa a kan wannan al'amari abu ne wanda dole ne a haɗa hannu a ga yadda za a kawo ƙarshen wannan al'amari ba abu ne da za ka zo ka sa siyasa a cikinsa ba duk wani yunguri ko daga hukuma ko daga al'umman wajen a ɗauki abin da ta wani ɓangare na siyasa to ba zai sa a cimma nasara ba jama'a su za su kawo mu kansu tsarin da zai kawo zama lafiya kuma abu ne wanda za a iya samu a yi nasara a kai